Bismillahir Rahmanir Rahim. A lokacin miki kashi na saba'in da hudu. Ta miƙe tana faɗin subhanallahi iko Allah uwar ɗaki na kin sauka kenan. Sai kukan yaron ɗan ƙarami da shi sosai yake tsala duk iya ta bi ta ruɗe. Ta je inda ake kunna wutar ɗakin ta kunna tana cewa. Kin kuwa haihu wallahi uwar ɗaki na amma sai dai ƙilan bakwai ni ne kika haifa don yaron ya yi ƙanƙanta da yawa. Ta ɗan taɓa yaron ya ƙara tsala ihu ta ce namiji ne sai dai bakwai ne. Da sauri ta fita daga ɗakin zuwa inda nonsu suke kwana ta kira su. sai ga su da sauran sun shigo tare da ita taimakon gaggawa suka fara bawa yaron nan suka raba shi da uwar tafiya Allah ya sa akwai riza da na aiki Raiha ta sayo mu sai da ta sayo paket din shi baki ɗaya ɗayan nas ta je ɗakin doctors ta kira likita mace wacce ta yi admin ɗina a asibitin ranar ita ce akan duty tana zuwa ta ɗan yi duba-duban da za ta yi ta tambaye ni ban jin komi na faɗa mata komi ba na ji a cikin daren aka wa yaron wanka ni ma na wanka iya ta ce a kira gida ne a faɗa musu na ce ta bari har da safe sai a kira gidan don yanzu kowa ya bar shi hankalinsa zai tashi tun da ina lafiya sosai likitan ta ta gwada yaron ta ce min lafiya ke sai dai premature baby ne idan da rabo zai rayu insha Allah na ce daga inda nake zaune a bakin gado anti zai rayu kuwa ta ce insha Allah zai rayu ai sabon month ne yanzu kike da kwana biyu sai da safe zan so mu shawara mu ji idan zai yiwu sai a ɗan saka shi a kwalba ya dan ƙara tasa tukunna ba mi barci ba sai da asuba maka dan rantsa kaɗan shigo na tsan ɗakin ya samu farkawa iya ta tafi sallah ne kuma ina kwance ina kalle yadda suke wa baby din bakwai da yammaci na iya ta shigo ɗakin na ce ta bani waya na nan ban mama na fara kira har ya kusa tsinkewa ta ɗaga da sauri ba ko gaisuwa ta ya ɗaga don ta ga ban kiranta da farar safiya irin haka ta ce fatima lafiya dai ko na ce a hankali mama na haihu ne Shin wani murya ta ce kin yi mai fatima na ce na haihu ne mama sai ta kashe wayan maryam na nema tana barci wayana ya tayar da ita na faɗa mata na haihu sai na fisa. ko da kira na fisa ina jin muryar mutanen gidan ana yaya na san zancen ne ma mama ta fito ta faɗa musu a lokacin kafin wani lokaci na ji kiran sarauki ya shigo ya ce ba tare da gaisuwa Fatima is that true you are is or you are joking yanzu Bashir ya kirawo ni kafin da Bashir ansa yaron da nas din ta daga ya dan yi kuka na kara na kara mishi yaji yace it means yaron yana da rai kenan har yanzu kenan ta ce mai eh kawai sai aka turo kofa su mama ne da momi da mama asiya suka shigo dakin a rubuce idan sa akan nutsin da take shirya yaran za a kai shi pediatrics pediatric a saka shi a kwalba gurin nasu ɗin suka nufa suna kallon yaron dan karami da shi a cikin zani da aka nade shi muna kallo suka fita da yaron momi da su sagir suka bi bayan su har da mama asiya su lokacin mama ta so inda nake zaune a bakin gado take cewa fatima lafiya dai kike ko na ga ƙarin murmushi don hankali na a tashe yake nake cewa Lafiya ƙalau nake mama. Ta ce to ki kwantar da hankalinki idan yaron Allah ya yi shi raye insha Allahu zai rayu. Na koma hankali saman gado na kwanta na lumshe idanuwa na. Na shigo wasu Maryam ne yasa na bude idanuwa na ma a lokacin. Maryam tana faɗin ta da waige waige. Ina yare yake maji? tace sun tafi da shi nan ta faɗa musu komai ba su tsaya ko gaisawa ba su ba su gama bayan su da sauri. An saka shi a cikin wani ɗan ƙaramin gado mai na'urori tare da saka mai wani ɗan rigar sanyi a ciki. Kafin likita ya shigo ɗakin sun faɗa min zan tashi daga wannan ɗakin da muke na gani room zuwa maternity room sai da aka gyara komai suka mayar da mu ɗakin lokacin yan uwan da abokan arziki sun cika ɗakin ko da yaushe sai hira ake yayin da ko zuciya na duk a cinkushe yake min ban ma jin farin ciki ko kaɗan duk da kowa ya zo faɗin yake yi an yi arziki wata bakwai in insha Allahu zai iya rayuwa da yadda Allah barci ne ɗaukin kira a lokacin mai nauyi sai mama Asiya ne na cira ta da ni wai na tashi na sha da aka haɗa min na miƙe zaune ta miƙo min tiɗi yana wani tururi ta ce na kafa kai na sha na sha shi haka nan har na daure na kafa kai zafi ya ƙona ne saurin cirewa baki ya daga kwaf ɗin gaci ɗin mai yawa da shi lokaci da suka ce min a Fatima anya kuwa kafa kai zaki kawai ki shanye shi duka yanzu na ce a ɗan maraina ce mama yanzu duka fa wallahi akwai zafi mami ta ce kin manta cikin ki akwai miki a cikin shi maza shanye shi don Allah kin ji haka na ya ce ɗin, ina zufa take na ji baki na ya dauki zafi sai dai ti din yana shiga cikina na ji wani irin dadi a jikina da nake ji yau kaman ba ni ba ban daɗe ba na koma barci mama asiya na mami suka ce a ɗan rage ɗakin don na ɗan samu barci barci ne sosai zuwa sha biyu da rabi na rana wata ta shigo ɗakin wani tashi na je na ba yaron nono tare muka tafi da maryam da nafisa da mami aka ɗauko shi na zauna na fara bashi nono sai dai bai iya kamawa ba mawuci ta gyara shi da ɗan kyawu ya ɗan tsotsa kaɗan ya koma barci don babu komai a nonon ma a lokacin. Likita ya shigo yana cewa sannu madam, ashe haka abin ya zo mana kuma dai. Allah ya raya mana shi. Ga baban shi ya ce yau yana da abuwal da mun gan shi ya zo ma. Haka muka wuni yan da abokan arziki sai zuwa suke gaishe ni. Allura aka min sai maganin da suke bani kawai. Bayan shi ni ban da wani matsala a tare gaskiya amma ta buga iyayena waya ta shaida musu yadda haihuwan ya zo min haka. sai dai aka rage a gurin inda aka bar mu da iya sai mama asiya ta ita ce za ta na tsayawa wai nafisa bata bar gurin mu ba sai zuwa sha ɗayan dare wani ya zo ya ɗauke ta tafi wannan kenan bayan kwana biyu da haihuwa da likita ya zo ya ce za su iya sallama na na koma gida sai dai za su bani time da zan dinga shigowa ina ba wa yaron nono karfe biyar na safe tara na safe sha biyu rana karfe biyu na rana zuwa hudu sai shida na yamma zuwa shida shida na yamma kuma zuwa takwas na dare idan da hali sai na dawo da sha biyun dare ko sha ɗaya da rabi yaya bashir ce insha Allah za a kiyaye za a dinga zuwa ina ba shi nono din haka na da gida don da aka buga sarauki waya cewa yana koma gidan shi kawai tunda an ce lafiya na kalau gwaggona ta zauna da ni tare da iya a gidan tana min wankan jego ga dai jego ina yin hakan haikan amma babu babu a gidan sai tam yayi yaya bashir ya zo ya dauke ni kai da asibiti a ba yaron da ke karkashin kula likitoci nono ya sha satin mu ɗaya alhamdulillah yaron yana da yana ɗan ƙara murmurewa sosai dan yana samun kula shi ba a barin kowa ya dauke shi sai dai idan zan bashi nono ko ganin shi ba a bari yan uwa su yana ciki a rufe kwanan mu goma da haihuwa ya isa dauke shigo Najeriya da tarin arziki da ya samu a rayuwar shi sosai don an dage suna sai yaron ya kwari sosai za a saka lokacin yin suna bisa shawarar da likita ya bayar ko da shigo Sokoto ya samu ya samu ina shiri ina jiran zuwan yaya Bashar don time din zuwan mu ba wa yaron nono yayi lokacin ina saye cikin atamfa zan da riga don na fi jin daɗin kwayaron nono haka nan yana rataye da kot ɗin shi a kafaɗar shi da ganin shi a gaji yake a lokacin da na ɗaki na nufo da ya shigo ina zaune a bakin gado na yi kyawu da ni dan jego ya karɓe ni ya karɓi jikina sosai a lokacin in shigo shi ɗaki ne ya saka na ɗaga ido na na kalle shi shi ma dai ido ne ya tsira mini a lokacin na takowa zuwa inda nake zaune sai da ya ƙaraso inda nake nake inda nake na ce masa san da zuwa yaya ya ce ke ce da sannu fatima ya kai zaune gab da ni yana ciwon ya kike na ce lafiya kalau yaya nan ya ce yaya bebi din yake kuma yanzu na ce yanzu lafiya lau yanzu matan za mu tafi ba shi nono yaya ke jira na yaya nake jira ya ya ce to na tashi mu tafi ta da shi na ce ba za ka huta ba tukunna ya ce ina zan huta ban ga bebi na ba fatima tare muka tafi da shi da yaya bashar da ya ja mota ranar an bar su sun shiga don shi shi ya fara ɗaukan yaron da muka samu idanun shi biyu a lokacin sai watsalliya yake da kafafuwan shi ya daɗe da yaron ɗauke a hannun shi yana mishi addu'a ga sauran yara a gurin kwance suna barci za su kai biyar a lokacin mun ba lokaci sosai muna tare da shi muna kallon shi muka aje shi ba dan mun so muka fito daga cikin ɗakin haka da dinga zuwa yaya na kai ne, har aka yi wata ɗaya yaron ya ɗan yi wayo sosai a lokacin an saka mai suna baba wato abbakar an yanka rago da shanu an yi sadaka da naman wa man bukata likita ya da shawara da yaron ya kauta takwas akan za mu iya tafiya da shi gida a lokacin ranar da muka dawo gida da yaron na ga ɗan mutum sosai a gidan masu zuwa mun barka aka saka suna sati mai kewayewa za a yi taron suna irin na al'ada Hausawa musulmi sai fama shirin suna ake yi jamilan yaya ahmad da ita ake yin komi a taron wanda ba mace ta saka ta yin hakan dan dole don su taushi zuciyar sadauki a kan magana gida da ke aje a ƙasa ba a tayar da ita ba tukuna don wani al'amarin sunan da ke gaban shi Ranar suna gida ya cika makil da jama'a masu zuwa taron suna wanda na sani da wanda ma ban sani ba. Ya zo gurin taron sunan. An yi walima sosai tare da ciye-ciye da lashe-lashe. ‘Yan uwa sun zo da yawa sosai gurin sunan. ‘Yan uwan mama ma sun zo da yawansu daga Niger, daga Niger State. Da su aka sha'anin biki sunan yaron wanda muke kira da Amir. Ya yi wayo sosai amma gwagwa ba ta bari ana ɗaukan shi kamar yadda muke yi ranar suna duk wacce ta zo sai ta ɗauki yaron ta gan shi. likita ya hana haka yasa ita ma ta hana a ɗauke shi yana gurin ta a wanda ake da suke kwance a saman gado wacce ta ce ina yaro sai da a ce mata yana lafiya yana can gurin kakan shi an yi rabon kayan biki masu armashi da tsada aka saka shi a cikin ko jaka da za a ba mutum zuwa yamma da suka shigo gidan da mutanen da mutanen ta nan kallo ya koma kansu kuma sai gulma ke tashi a kansu wani ɗaki suka kutso a nan muka zauna da su wanda haka nan ya musu daɗi sosai don ni ba nuna musu kyama ko kaɗan dan na san Allah ne ya jarabce su da yin haka din kuma ina roƙo Allah ya yi musu hakan a rayuwarsu ba su da shigowa ba sai ga tawagar rahama da ƙawayenta na sun kai goma suma sai dai a hankali wallahi su ko suna ganin burgewa ne hakan suna jaya da turo ne har ƙuya ɗaki na inda nake suka kutso kai su ma sai dai suna shigowa ganin tawagar Nafisa ta a ɗakin yasa jikin jikinsu ya sanya akan wulaƙanci da suka kullo su zo su yi a gidan don sun san gaba da gabanta wayannan yan daban da suka gani sun sun cuna masu gurin iskanci sau miliyan ma albarka sai su ba su tsoron ta kwana balle kuma ta bare balle ta bare musu ko kaɗan sun saba da casar junansu a daban ɗaya daga cikinsu ta ce ga kayan yaran rahama nan ta kama ai ta saka mai har kala ashirin da bai har kala ashirin da ɗai daga cikin ɗan daban da bisa ɗaya ta ce da cewa kai amma kuma ta makara don ta samu har uwan yaro da uban yaro sun saya mai kaya na ƙasan waje masu tsada ba 'yar Sokoto Central ba. Sai ta koma da abin sai dai ta koma da abin ta ko ta samu cikin dangi a ba su su saka. Don shi wannan yaran ko ta sunan shi ma mai tsada ne balle sitiran shi. Ke kuma asuwa gayya gayyan na ayyewa ya gayyato ki nan yadda ba mai arnan dubu mai arna dubu ta ce yanzu ni da ke aga wanda aka gayyato wanda ke tsaye ko wanda ke zaune kafin a haka shi na fista miki sai ji kai kawai ta kwashe rahama da ke gefe tsaye da mari masu kyau abin nema ya samu kafin haka suraiha da nuriya har sun miƙe ta da sauransu sai ko ɗaki ya ruɗe da dambe in ba ka yi ba ni guri na suɗa ne na bar ɗaki ina aki na guri ɗakin da suka suke zaune da ke gida ya cika har da maza sun yi su rahama kace kace da surutun su duk an ga musu shi sarauke yana sa ta shi mami ta kira shi a waya sai ga su gidan ya zo a hasale tsawa ɗaya ya musu kowa ya ja ya tsaya ya ce menene haka ne wai please me kuke mun haka ne a gidana ne wai wata mata ce wai muna sha'aninmu lafiya kawai wai koyan kungiyar rahama ne suka zo mana da fitina duka da zagi da habaici wai gida nasu ne sun zo ne kuma wai babu wanda ya sai kore su a gidan idan shi rintse yana mai jin takaici ce ya ce masagir da ke bayan shi ya kira mai mm, mobile police ya ce kuma a rufe gida babu inda za su take ko 'yan sanda suka shigo aka kwashe su sai police station aka rufe su kan tuhumar sun kai mai faɗa a gidan shi sun tayar wa mutane hankali a Sandra nan kamar zai hauka gashi ya kira wayar sadauki ya faɗi ga amma waya a kashe take. Wayar shi duk ya kashe su mam. Ya je police station an ce ba za a bada belin su ba sai sadauki ya zo da kanshi. Har dare babu wanda ya san inda yake ashe yana can sabon gidan shi da yake ginawa. Gaba kaɗan da inda muke duk da unguwa ɗaya ne da inda muke zaune ɗin. Baba Sani ya je gida duk da ba da lafiya amma haka ya ta yankar Wana da tashi hankali yana zagin Nafisa da kawayenta. Ranar mun sha zagi don har da sai da Baba Sani ya haɗa ya zagi a cikin faɗan nashi da yake. Har yayi ya kare babu wani mataki da za a ɗauka don ba a ga sadauki ba sai cikin dare lokacin mutane sun rage ya shigo gidan ya wuce dakin shi ya kwanta bayan ya faɗa masu gadi kada a buɗe kowa gidan. Baba ya zo da wasu makwabtan shi amma masu gadi suka ƙi su buɗe mai gida. Haka ya ƙure koma da tarin takaici kuma a zuciyar shi babu yadda zai yi. Asuba farko ya zo gidan da da masifan inda yake shiga ba na yake fita ba yana faɗin dan sadauki na ganin yana da ɗan hali shine har yake gani zai iya taka kowa ya zauna lafiya dama ba ba ya san cewa shi shaidanin yaro ne shi yasa al'amarin shi bai mishi ba al'amarin shi bai mishi ba da ne da ake bai san yanayin gidan ba bai bari a sani a banza yake ihun shi a waje na shirya a cikin dogon riga tare da ɗaukar amir aka faɗa na maka tafi ɗakin shi gaida. shi na same shi a tsaye na saka ainihin dogon riga shed shi da ya saka a jikin shi ya shigo mai sa shi jiyowa gare mu yana murmushi a fuskar shi na so inda yake tsaye na ce yaya yaya na ina kwana ya ce mama amir an tashi lafiya ko yaya gajiyar jama'a dai jama'a ai sun yi daɗi sai dai abin da ba a rasa ba kawai da ka je da ka je ya dawo na halin taro na ce gaskiya ya je ban yi daɗi ba da ka sa aka rufe su rama ba kuma ya tafiya ka ba har dare yana zuwa gidan nan neman ka ba a gan ka ba ya ce ko yanzu yana waje ya daftan gida jiya an ce yawa baba ta tasa da mutanen gidan wai amma kina nufin kin ji da irin wulakancin da suka zo cikin gida suka miki ko ta ce a hakuri son ka ne ya rufe mata idanu har ta aikata hakan ba wani abin ba kuma ai ko mai yar lokaci yaya sai ka hakuri kawai wallahi amma ba su kyauta ba gaskiya ni fa shigowanta bai dame ni ba sam don a tare na ganku gidan gidan ku ɗaya yar uwarka ce rahama ta jini hannun shemika yana son karɓar yaran sai dai ba iya ba dan baya ya ɗaukan yaro shi sam dama zama bakin gado ya ce min zo ki gyara min shi please ban iya ɗaukan shi ban iya ɗaukan yara ba na zauna gab da shi ya tsira yaron da ke barci da a cikin tawul ɗin shi a hannun shi na zauna yana cewa a yanzu na ga zaka fara ɗauka da dai amir ɗin ba da ni ya kama ba da waye kama ya tambaye ni cikin ɗago kan shi na mai kura min idanun shi ina dariya na ce ai kai ma ka sani ni bai biyo ni ba duk kai ne ko ya isa gini ko kuma ya Ahmad hode Da sauri ce Amir kuma Fatima please ki ba haɗa min yarona da wannan mara mutuncin mutum wanda bai san Allah ba. Na ce hakuri zaka yi tun da ya riga da ya aikata yanzu ba bane abin sai walla dan na san har gobe ko da yake haka abin yana damun shi dai a zuciyar shi. Ya ce ai wanda zamu mu shiga kotu dama zancen ne na suna yana na sukuni dan na ga mutumin da ya da ya sai gidan bai da mutunci ko kadan shi ma wallahi. Yadda na so mu rabu da shi lafiya hakan bai yiwuwa sai an yi rashin mutunci da shi za a wanye lafiya. Don kamar ma da gayyar shi ya sai gidan dan san gida ce min wai ya je yana faɗin zai saka a rushe gidan yayi ma'aikatar shinkafa ne a gurin don idan gari gidan yake na ce iko Allah kada Allah ya bashi ikon ya haka a rayuwar shi da ya barwa mutane abin gori har tarihi na shi amma yayi zuma ma Asiya ta yi matukar sanyi sosai wala sai neman shiri take yi da mutane ko da na haihu mata da ita muke fa kwana a asibiti har aka sallame ni ya ce wannan daɗin baki ne sai wannan daɗin bakin sai dai sai taimako ku da ba ku san halinta ba ai ka ne koma kan iya. don ni suka so na lalace na aikata hakan na ta shiga bala'i Allah ya kare ni in miƙe yana faɗan bar mu ta zuwa waje wajen wancan marasa mutuncin in jiya za mu kare da su ta ce suwa kenan fa ya ce rama da ƙungiyar ta manayin iskan mana da ta zo min gida da fitina ta ce sai a haƙuri su ma ba su da cewa al'amarin zai kai haka ba sun zo da su yi sarran su su yi mana iskanci su tafi sai Allah ya fi suka samu wayanda suka fi su bala'i a gidan suka suka dame su wai ki faɗa min gaskiya da abin ya faru don in san abin faɗi a can haka na mayar mishi da komai yadda aka yi aka faɗan ya ce yi bari zan yi magana da su don zan ce da shigo min gida ma wata rana wallahi na ce amaryar da aka zaka wannan furucin haka ka san fa ita ma nan gidanta ne tana da ikon da za ta shigo gida ko ina take so a gida harara ya matso min ya ce a'a kila da ke ce za ta aura ba ni ba ba ni ba dai ko dan ni wallahi har gobe ina tsare mutanen nan marasa mutunci jiya wata mata ta rufe ido take faɗa min abin da ya faru haka na so na gane ta amma ban gane ta ba na ce ai matar Atiku mai wanki ne mana matar da kullum take godiya kan taimakon da kai wa ɗanta a baya Aliyu mana ya ce Allah sarki ita ce wallahi har gobe ina son in taimaki yaron ya zama wani abu idan ya girma dan na wanki mai wannan bakin taban a rayuwar shi Allah ya nufa na ce mishi sai ya dawo sai ya dana mishi Allah ya tsare ya fice daga gidan yana fita ya samu mutane cinjima kofar gidan shi iyayen yaran da rahama ta gayyato Idan suka shiga ba shawari akan ya janye magana don 'yan sanda sun ce wai kotu za a kai su. Sai ga ba Sani da motar shi ko kashe motar bai ban da kyawu bai fito cike da masifa babban rigar yana jan ƙasa. Ya ce ashe ka da mutunci haka sadauki ban sani ba kayar ka isar ka saka a kulle mana yara su kwana a caji ofis. Sadauki ya murmushe shi amma baba ka ji irin rashin mutuncin da suka zo gidana suka yi kuwa. Kare ina gidan yake da ka har ina gidan yake da kake wa mutane wannan wulakancin hakan akan shi wannan yar matsiyaciyar mata taka take son wulakanta mana yara kamar wata mai asalin kwarai akan ta can ba magana ya tsaya iya na iya ni da ku kada ka hada da yar mutane please wani ma zaka saka a kulle ne idan na zage ta din bai magana ba da ya san dalili yake ma kawai shiga motar shi iya nufa police station din inda ya samu surama sun jiki sosai dan kwana ɗayan da suka yi arfi me ya saka aka musu wannan akan kada su ƙara shiga mai gida ga baki ɗayan su idan ba haka ba zai karan su gina a kulle su kuma wannan kenan mun ya arba'in yaro ya yi matuƙar kyawu da shi, da shi sai ƙara murjewa yake na ƙara haske da ƙiba sosai. Ga sadauki yanzu sai a hankali a kan gidansu, shari'a suke ta gidansu, da ɗan masani wanda ya ja sosai a kan zancen. An yi nasara, nasara kama ya Ahmad an kulle shi a cewar baba ma kada a sake shi a rufe shi don matsayin shi ɗaya da ɓarawo a gare shi. Tunda gidan shi ya shigo bai ta ɗakin shi ta baya ya fasa ya shiga ya kwashe mai duk wani abin kwarai nashi a lokacin. Don haka sata ya zo yi mai a gida, kuma ya kwashe mai takardu. Daga baya ya zo ya kwace mai gidan. Hankalin Mama Asiya ya matuƙar tashi sosai jin irin hukuncin da Baba ya ce a yanke wa yaya Sai ga ta a gidan mutum da farar safiya tana sallama a lokacin na gama shiri na tsamna ya kwalliya iya taiwa Amir wanka ta kawo shi ya sha nono. Na shan nono kawai ke kawo Amir na da ya gama kuma za ta goya shi. Sai idan ya farka ko tana ɗaki su kwanta tare. Haka nake fita na bar su zuwa sukul don ina mista ƙarshe yanzu ga karatu na. Salaman mama ya samu fitowa daga ɗakina ina riƙe da yaro a hannuna na bashi nono. Muka fito fala. Mama Asiya ce zaune saman kujera ta rafa uban tagumi. Cikin damuwa take. Na ce a'a mama san zuwa ashe ke ce mama. Shin kika zauna a falo baki shigo ba? Ta ce Fatima ba zama na zo ba mijinki na zo gani. Allah dai ya sa yana gida bai fita ba. Na ce yana nan mama ta ce mun magana da shi don Allah Fatima ki ce gurin shi na zo. Na nufi ɗakin ta biyun da kalle da na koma wata fresh da ni sosai kamar ba Bintu ba can. Ina kwanciya kifa ciki na barci, na shigo ɗakin na same shi a takan. Sai da na zauna bakin gado na ɗan fara taɓa shi a hankali ya buɗe idanun shi. Ya dago kai yana kallo na. Ina zaune ina kallon shi ina gyara yaron a nono na ce ina kwana Ta da fatan an tashi lafiya. Ya ɗan goga kan shi a filin ya gyara murginuwa yana kallon me ya ce my friend har kin tashi kin yi wanka haka ina kwance na ce tuni muka yi wanka kai ma ka tashi kai wanka sai ka karya sai dai mama tana falo tana jiran ka ya ce mama tare da kallon agogon bangon ɗakin shi da ido ya ce ma wata maman kenan ke jira na kuma to anan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba bismillahir rahmanir rahim